إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم جعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata daren laraba takwas ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta bakwai. wanda ya daidai da 27 ga watan janairu shekara ta 2026 miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima da angwari mijiyar kaduna a cikin wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai taron albarka al-mulakhasul fiqhi na mufti al-am الشيخ الدكتور صالح الفوزان الفوزان حفظه الله inda muka kwana a cikin kitabun sala babun fi ahkamil janaiz a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 192 bayan malam ya kawo mana bayani a makon da ya shuɗe akan hukuncin wanda ya rida da kuma mutumin da ya bar yin sallah da gangan ya yin sallah da kuma ɗan bidi'a wanda bidi'arsa ta kafirci ne wa'annan guda uku da boka wa'annan ba a yi musu sallah suna da rai ko bayan sun mutu ana nuna adawa da kiyayya gare su na ibada shi ne malam yake cewa ya وهكذا يجب أن يكون موقف المسلم من الكافر حيا وميتا haka ake so musulmi wajibi ne ya samu matsaya akan kafiri rayayye ko matacce mawqifut tabarri wal baghdha matsayi na barranta daga wannan mutumin da kuma ƙiyayya da ibada قال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين معه Allah maɗaukaki ya faɗi yana ne hikayantowa a kan badaɗinsa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da muminai da suka yi imani tare da shi suna cewa iz qalu li qaumihim a yayin da suka ce wa mutanansu inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah mu nan mun barranta daga gare ku da duk abin da kuke bautatawa koma bayan Allah kafarna biku mun kafirce muku wa bada bainana wa bainakum al'adawatu adawa ta fara tsakaninmu da ku wal baghdha'u da kiyayya abadan har abada hatta tu'minu billahi wahda har sai kun yi imani da Allah shi kadai sannan zamu daina muku adawa amma adawa ta ibada wannan wajibi ne akan kowane musulmi yaki wanda baya yin sallah da gangan wanda yake bid'a bid'arsa ta kai shi zuwa ga kafirci wanda yake bokanci kuma bokancin shi ya tabbata ba shaɗi faɗi ba ne sa'annan wanda ya ƙudurta wani ƙuduri na kafirci a fili kuma baya ɓoyewa to wa'annan mutanen dolanka a matsayinka na musulmi ka ki su kiyayya na ibada saboda suna kin Allah da manzansa kuma suna yakin Allah da manzansa to dole wannan aya ce aiki anan shine aqidatul wala wal bara wani zai ce maka ai cikwasan ayar Allah ce illa qaula ibrahim li abihi maganar da annabi ibrahim alaihi ya faɗi ga mahaifinsa la astaghfiranna laka na rantse maka da Allah zan ci gaba da roƙa maka gafarar Allah wa ma amliku laka min Allah amma duk da zan roƙa maka gafarar Allah ana iya mallaka maka komai a wurin Allah shine a cikin suratul maryam yace sa'astaghfiru laka rabbi ni annabi ibrahim zan roƙa maka kai babana gafarar ubangiji na innahu kana bi hafiya saboda shi ubangiji ya kasance mai amsawa gare ni shi sa zan ci gaba da roka mata gafarar Allah amma ayar surati tauba sai ta warware wannan shubha shine falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah wannan lokacin da baban yake da rai kenan annabi Ibrahim yake ta rokawa babansa gafarar Allah cewa yana fatan Allah ya yafe wa babansa dan musulunta lokacin da baban ya mutu lamma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillah kaga muhallin shahid kenan tunda ya mutu a kafirci ya nuna tabbas baban shi makiyin Allah ne a lokacin sai ya bayyana gare shi cewa baban shi makiyin Allah ne tabarra minhu sai ya barranta daga wannan addu'an da yake yi wa babansa na roƙa masa gafara a wurin Allah sai dina tunda ya mutu a ya mutu a kafin kaga kada wani zai ce maka ai a'a annabi ibrahim ya roka masa gafara ne lokacin da yake da rai da misali mutum musulmi Allah zai jarabce shi ya zama na cewa mahaifinsa ya yi ridda kaga zai ta wa mahaifin gafarar Allah Allah ya ba shi iko ya mai ya dawo kan musulunci idan ya mutu a riddan ba zai ƙara roka masa gafara ba saboda ya mutu a matsayin mai makiyin wa Allah innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yaghfir Allah lahu Allah ce lallai waɗanda suka kafirci wa Allah suka mutu a kan kafirci Allah ba zai taɓa yafe musu ba Allah ne bai bari to me yasa zaka roƙa musu gafarar Allah ana ganewa wannan shine aqidan alwala wal bara wanda musulunci ya tabbatar da shi wa qala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce la tajidu qauman uminuna billahi wal yawmil akhir يوادون wa حاد wa ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الله أكبر التي لا تجد قوما ذاك تأسام وسمتانيبا وتجري يؤمنون بالله wanda suke yin imani da Allah wal yawmil akhir da kuma ranan ƙarshe lahira kenan yuwadduna man hadda wa rasula suna nuna ƙaunarsu ga duk mutumin da ya nuna kiyayya ga Allah da manzansa in dai ka yi imani imanin nan zai hana ka nuna ƙaunarka da begenka ga mutumin da ke ƙin Allah da manzansa walau kanu aba'ahum ko da mahaifinsa ne wannan ya faru da ummu habiba radiyallahu anha lokacin da babanta abu sufyan ya shigo gidanta ya zauna a kujeran ɗakinta wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke zama ta tace tashi baba tashi kujeran da manzan Allah ke zama tashi ya kalle ta yace kai ni ne fa wacce ta ce kujerar da manzo zai yake zama kana najasa kuma ka zauna Na Na ce sun. dan ka san sahabbai da gaske suke addini ba wai suna neman yadda dan adam bane mu ga ma gaskiya nan sai mu ce ka in kai za a ce ka cika zafi da yawa ya kamata ka dan sa siyasa haka ba mu yanzu muke Da gaskiyan abinda Allah ya ce da abinda manzala ce sai ce in ka yi mutane za su dinga jin haushinka za a ce baka da hikima sun dade ba su faɗi ba akwai mai wuta akwai mai aljanna akwai mai talauci akwai mai arziki To amma yanzu ya koma da malaman da ɗaliban ilimin gama garin mutanen kowa ya koma irin haka yanzu aka da ka yi abin da za ka bata mutane rai yanzu neman yaddan mutane muke yi ba na Allah ba kafa fa gaskiyan kiri-kiri sai ya ce in ka faɗi yanzu za a fara jin haushinka ka yi shiru wannan mahaifin da ya haife ta ne fa ya zauna ta da shi shi ne Allah ya yade ta akan haka walau kanu aba'ahum ko da iyayensu ne au abna'ahum ko kuma yayansu wannan tsakanin sayyidina Abubakar da ɗansa Muhammad bin abubakar abuwan abdurrahman bin abi bakr abdurrahman bin abi kafin ya musulunta a yakin badar dan ya musulunta ne bayan wannan a yakin badar ya fito da takobi haka yana nuna wa babansa sai babansa sai na bakar ya zabura manzala ce ku rike shi ka yi haƙuri tsaya bayan ya musulunta yake gaya wa babansa sai da na abubakar ya ce a yakin badar na samu daman da zan iya kashe ka sai na daga takobi na zan lima maka sai in tana kai babana ne sai in fi da takobin sai na bakar ce wallahi da ni na samu wannan daman a ka daɗe da mutuwa wallahi sai na kashe ka Kina ba ta mun gane saboda yanzu ana maganan so ne don Allah da ƙi ne don Allah yanzu ba maganan ka faranta wa mutane rai bane kuma sai ce au ikhwanahum ko kuma ƴan uwansu na jini shine tsakanin Mus'ab bin Umair da ɗan uwansa a yakin Badar an kama ɗan uwansa sahabin da ɗan uwansa ya fada a hannunsa a matsayin kaman yaƙi sai musab bin umar ya kalle shi ya ce baban shi mai kuɗi ne mamansa ma mai kuɗi ce kakkaɗa ga mai kafa zaftara mai kuɗi da zai fashi kansa ka samu abin da za ka sa aljihu sai ya kalle shi ya ce musab ni ne fawa ne ya ce a ah, ni ne faɗan wanka ya ce a ah, wannan ya fi ka aurina <laughs> kai bayan Allah tilka ummatun kada kalat ina al'umma ta shuɗe naka ne fa ba daidai ba kuma aka ce ya ba daidai ba sai ka fara jin haushin wanda ya ce ba daidai muke ba ko ba haka muke yi ba wannan kiri-kiri ya nuna ba ruwan shi da shi saboda ne addini addini na sama da komai a rayuwa gashi sai Allah ya yabe shi aw ikhwanahum sai ce ni aw ashiratahum ko kuma danginsa danginka ba musulmi ba ka nuna musu kauna amma haƙƙi na musulunci Allah ce ka ba su shine haƙƙi na musulunci da ya baka akan ka kula da jini shine ka kyautata musu gwargwadon iko shine dan uwanka ne na jini ba yi da kuɗi za ka iya taimaka mai in yaransa ba su da a biya musu kuɗin makaranta ba duk ba musulmi ba ne yana da wannan haƙƙin za ka iya biya masa amma kada ka yi masa so irin san da kake yi wa ɗan uwanka musulmi ana ganewa kuma za ka ci gaba da yi masa addu'a Allah ya shirye shi saboda burin ka kana so shi ma shiga mai aljanna amma in ya mutu a haka daga ranar a jasa ɗan ba tsakaninka da shi har abada ba za ka kara roƙa masa gafarar ba ana ce ula'ika ka taɓa fi himul iman irin wa'annan suka irin wannan aikin su ne wanda Allah ya wajabta imani tabbatacce a zukatansu yudkhilhum jannatin tajri wa da bi ruhin minhu ko ya karfafa su da ruhi daga gare su wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma zai shigar da su aljanna wanda koramuna gudana a karkashin sa kaga wannan yana nuna maka ba za ka samu shiga aljanna ba sai kana da aqidan alwala'u wal so dan Allah biki dan Allah ubadatu dan samit Allah ya ƙara yadda a gare sa lokacin da ya zo gargara ta mutuwa kamar yadda imamu abu dawud da tirmizi da nasa'i da Ibn maja imamu ahmad ma ya rawaito wannan hadisi da isnadi ingantacce ya zaunar da dan yana masa wasinci yace ya bunai innaka lan tazuk a'mal iman hatta ta'lama anna ma akhta'aka lam yakul yusibak wa ma akhta'aka lam yakul yukhti'aka ya bunai in kunta ala ghairi zalika dakhalta na. yace ya kai dan dana naji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba za ka taba ɗanɗana darbi da zaki da ɗanɗano mai daɗi na imani ba sai ka ji a zuciyarka duk abin da kubuce maka daman Allah bai za ka same shi ba kuma duk abin da ya same ka alkhairi ko shari daman Allah da yi zai kubuce maka ba kai yaro in ka kasance bisa sabanin wannan bayanin to za ka shiga wuta a wata ruwaya ya ce ka so don Allah kuma ka ki don Allah shi ne a ruwayan imamu muslim hadithin Ali bin Abi Talib ya ce man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ata lillah wa mana'a lillah wa ankaha lillah faqad istakmala al yace duk mutumin da ya so don Allah ka ji kana kaunar dan uwanka saboda yana bin dokokin Allah ka ji har ga Allah kana son wannan mutumin wa abghada lillah kana kin mutum ba dan komai ba saboda yana kin Allah ma'ana yana yin ababai na saban Allah ka ji baka son shi ba kaunin shi saboda wannan abu wa a'ta lillah ka ba mutum saboda kana ganin wannan mutumin yana kiyaye dokokin Allah sai ka bashi abu kyauta ko wani abu ka bashi saboda yana bin dokokin Allah ka ji kana sa, har ka ɗauki wani abu ka bashi saboda wannan wa mana alillah ya zo yana da bukatan taimako amma abin da ya sa ka hana shi taimakon in ka ba shi barna zai yi saboda yana saba wa Allah ko dai je shagiya ko dai je biyan mata ko ya je gala irin wannan sai ka hana shi saboda Allah wa an ka halilla kuma ka yi aure don Allah ka auri mace saboda Allah sai ke faƙaɗi takmalin iman wannan mutumin ya cika imani mafhumul mukhalafa wanda bai cika su bane bai cika ne imani ba kaga a wannan hadisin raddi ne ga khawarij da mu'tazila da murji'awa wanda su a aqidar su khawarij imani baya raguwa in ya raguto mutum ya zama kafiri su ma mu'tazila imani baya raguwa in ya ragu to shi ba musulmi ba shi ba kafiri ba amma a lahira ɗan wuta ne har abada su kuma murji'awa su imani daramdam ne baya motsawa baya karuwa baya raguwa kaga a wannan hadisin ya nuna ne yana karuwa kuma yana ne yana iya raguwa haran ya ci gaba da cewa wa zalika lima bainal kufri wal imani min al idari jazakallahu khair abin da yasa ka ji wannan shimfiɗan, ya ce abin da ke ciki tsakanin kafirci da imani akwai kiyayya wali mu'adatil kuffari lillahi wali li rasulihi dinihi saboda kafirai suna kin Allah suna kin manzansa kuma suna kin addinin Allah duk inda kafiri yake a duniya me yake tunani ya murkushe ne addinin musulunci haka ne to kaga yana kin addinin Allah kuma yana kin musulmi sannan kuma yana kin ne manzan Allah to me yasa zaka so shi a duniya baka da wanda kaga na farko Allah na biyu manzansa na uku ne addininsa to wanda ke kin wa'annan guda uku to me zaka amfani da shi ya amfanin ka sai ya ce falata juzu muwalatuhum ahya'an wala a amwatan baya halarta ka nuna kauna gare su suna da rai ko bayan ba su da rai nas'alu Allah an yusabbita qulubana 'ala al-haqq malan yace muna roƙon Allah ya tabbatar da zukatanmu a bisa gaskiya وأن يهدينا صراطه المستقيم كما يشري الدم كفرك سميك haka malam ya gama maka wannan shimfiɗa to yanzu zai ci gaba da yi maka bayani yadda ake wanka ya maka bayani akan me baya halatta a wanke kafin ko saboda kafircinsa kin Allah ne kin manzansa ne kuma kin musulmi ne kaga wannan ba maganan masa wanka sai ce wa yushtaratu an yakuna al-ma'u alladhi yughassalu bihi tahuran mubahan sharadi ne ruwan da za a yi wankan gawa da shi ya zama tahuran tsarkake mubahan kuma halal kaga an cire ruwan kwace banda ruwan kwace ka gaba halal bane, in ka kwace ka yi ma wani karfa-karfa ka kwace ruwa kaga ruwa ne na zalunci to ba za a yi ma gawa wanka da shi ba sau da ka kwace ruwa ne a hannun mutum wal afdalu ya kuna baridan malam ce abin da yafi fifiko ya zama ruwa mai sanyi ba ana nufin ruwan firiji ba fa ruwa dai normal ruwa mai sanyi haka illa inda alhajati bi izalati wasxin ala almayyit aw fi shiddati bardin sai dai in akwai bukata wajen gusar da datti ga mamacin ko kuma tsananin sanyi da ake yi in an zuba mai ruwa zai cutu kai yanzu haka in ana sanyi in ta zuba ruwa sai za ka cutu ko to hatta gawa idan yana kwance ya mutu ta zuba mai ruwan sanyi zai cutu sai dai ba zai iya magana ba ne shi sa ba za ka mai wanka da ruwan sanyi ba in lokacin zafi ne ka gan ka zuba mai ruwan sanyi ai daɗi zai ji saboda akwai zafin rana ko to za a mai wanka da ruwan sanyi in lokacin sanyi ne in ka zuba ruwan sanyi a jiki ai za ka cutu shi ma mamacin in ka zuba mai ruwan sanyi zai cutu kuma haramun ne ka cutar da gawa da ranta ko bayan ta mutu a matsayinka na musulmi malam ya ce fala ba a sabi taskiri babu laifi a dumama wannan ruwan a gane a dumama ruwan don a masa wanka ko a mai dalam-dalam an gane idan ya kasance misali ba sanyi ba zafi amma wani zai iya jin sanyi to irin wannan musamman in bayi da lafiya ne ya rasu an gane to ba za a samai mai mai sanyin ba saboda zai iya cutuwa sai a samai mai dubi dumi wanda ba wai zafi yake da shi ba sannan kuma ba sanyi yake da shi ba dalam dalam kurka sai a mai a mai wanka da shi yi yustaru ma baina surrati almayyit wa rukbatihi wujuban qabla at-taksir malam yace ana fitirta abin da yake tsakanin cibiyar mamaci zuwa gwiwowinsa guda biyu wujuban shi ma wajibi ne qabla taksil. kamar mun yi tsallake ku. na'am malam yace wa yakunu tafsilu fi makanin mazkurin 'an anzari wa maskufin wa yakunu taksil wankan da za a yi na gawa ana so ya kasance fi makanin masturin a wuri wanda aka suturce shi anil anzar daga ganin mutane wa maskufin kuma wuri wanda yake da rufin yana da ne an rufe shi sama an gane min baitin au khaimakin wa na'wiha in amkana na gida ne ko kuma na tanti ko kwatankwacin haka abin da ya samu ba a fili za a bashi ba shi a idan ya mutu shi kenan a'a dole a sitarta shi kuma ya zama waje killatacce killace shi wa yusdaru ma baina surrati al-mayyit wa rukbatihi wujuban qabla at wajibi ne idan an zo wanka a suturta abin ke tsakanin cibiyar mamaci zuwa gwiwarsa a sa zani daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa a rufe wajibi ne a yaka ثم يجرد من ثيابه sa'annan sai a kwaɗe masa kayan da ke jikinsa ana ganewa sai a kwaɗe kayan da ke jikinsa wa yubu ala sariril mun hadiran nahwa rijlaihi sai a ɗaura shi a kan gadon wanka wanda zai gangaro zuwa kafansa an gane masu aka akan yi shi haka ya ɗanyi sama in an sa shi ga haka kan shi na ta wajen tudun ko nan kuma na abin nan a gan an zuba ruwa gangarwa kawai mai dinga shi ana fahimta liyan sabba anhu mau wa ma yakhruju minhu saboda za a zuba masa ruwa za a kwara masa ruwa da abin da zai dinga fita daga cikinsa kaga in yana karkace kawai abin da kaga tun da mutum in ya kwanta abin farko shine mararsa za a dan daddanna za a dan daddanna mararsa hikimar da ke ciki shine in akwai ragowar ba haya ko bawali da ya taru a mararsa an daddana tun da ba rai a jikinsa zai gangaro inda in aka zo mai wanka zai fita ba sai an gama masa wanka ba ana juya shi kaga in ya dan karkata ya sami abin nan kaga zai gangaro ne kuma to shi sa ake fara yi masa haka in aka yi haka kaga ya fito sai a tsaftace shi a mai a mai tsarki a fitar da wannan dattin idan an fitar da wannan dattin da kazanta kaga sai a masa alwala sannan a zo a yi masa wanka malam ya ce wa ya haɓuru tansila alghazilu wa mayu'inahu alal ghasli wanda zai halicci wankan shine mai yin wanka da gawa da wanda zai taimaka masa wa yukrahu li ghairihim huduru wanda ba wankan za su yi ba to ba a so su zo wajen kaga aka san wanda muke yi sai kaga mutane sun zo sun taru ko ana dan lekawa ba yi wa'anda za su yi wankan sai sun gama an gama killace shi sai a ce to ku shigo ku zo ku gani shi ma ba kowa ba ana ganewa shi ma ba kowa ba to in kuna yi wa mamacinku wanka tabbatar ba ku bar wani ya rabo wurin ba wanda zo da Allah da Allah wa da ya hakuri a je da nisa in an gama in akwai bukatan kiran ku zamu kira ku Allah ba ma son mutane anan shikenan in daki ne a kulle kada a bude waɗanda za su yi wankan su kai ne ake bukata in sun gama sun gama killacewa an yi komai in akwai bukata a kira ku sai a ce to mun gama ku shigo shikenan sai mutane su shigo ɗaya bayan ɗaya kuru wankan ana so ya kasance an yarfa al-ghasil ra's mayyit ila qurbi julusi. ana son kai da za ka yi wa mamacin wanka ka daga kansa zuwa kusa da mazauninsa bi ma'ana yadda zai zauna haka a ɗago shi haka wajen an zuba ruwa kaga zai gangara ne thumma yumirra ala batnihi wa ya'siruhu bi sai ya bi akan cikinsa ana ganewa wajen dandannawa da tabawa da wankewa amma da sauki a hankali ake so hankali a hankali liyakhruja minhu ma huwa musta'iddun lil khuruj dan abinda zai ya shirya na fita ya fita na datti na kazanta kaga nan daga shi an an dan cikin ko yana kwance sai aka dan dago shi haka kaga an dago shi haka ko sai a daddanna cikin wani zai tsaya ta bayan sai a daddanna cikin a ɗan shashafa har zuwa mararsa kaga yanzu da zai sauka ai zai sauka sannan sai a mai da shi baya a ƙara kwantar da shi kaga in aka zo tsaftace shi lafiya lau za a tsaftace shi ba a buƙatar kwame a ce sai an gama an daga shi sai a wani abu na fitowa ana ganewa sai malam ya ci gaba da cewa wa yukthiru sabbal ma hina idin ana so ya yawaita zuba ruwa a wannan lokacin saboda dattin su samu su fita duka kazantar kaga in ya gama fita inda ya taba duk za a zuba ruwan kaga zai wanke shi zai kai kasa kuma zai wuce anan ya ci gaba da cewa li yazhaba bil khariji saboda ya fitar da abin da ya fita daga ciki na datti na kazanta thumma ya al ghasilu ala yadihi khirqatan khashnatan shikenan kai a matsayin ka na mai masa wanka sai ka sanya hand glove a hannunka fayunajjil mayyita sai yayi wa mamacin tsarki suna ganewa wa na al makara da sannan ka tsaftace duk abin da ya fito na kazanta da ruwa kaga an tsaftace shi sannan sai a fara masa wanka da alwala kaga yanzu an fara tsaftace kazantan tukunna kaga lafiya lau komai zai kasance cikin sauki yace thumma yanwi a taghsila sai ka fara niyyar yi masa wanka wa yusammi sai ka bismillah wa yuwaffiquhu ka wudu'i salat sai ka yi wa mamacin alwala irin alwalar da ake yi wa ake yi dan sallah illa fil madmadati wal mana yace banda wurin shaka shan wato kurkuran baki da shakar ruwa fayakfi anhuma mashul ghafili asnan almayyit abinda kawai zai wadatar a dirje haƙoran mamacin ka sa auduga sai a sa ruwa a jiki sai a haka sai a zuba ruwa bakin a karkata zai zube wa خريه kharaihi مبلولتين usbu'aihi ينكا hannayenka guda biyu a jiƙa su da ruwa da wannan wato hankata abin nan an gane in an jika shi sai a goge au alaihi ma hirkatun mablulatun bilma ko kuma a sami auduga a jiƙa su da ruwa sai a sa a bakin hadirjin saboda in ka zuba ruwa ai zai shiga kuma in ya shiga in mutum ya dan shaki ruwa ya tafi yana tutuwa to haka shi ma mutum zai tutu shi sa za ka sa kai kaɗan abin nan ɗin shi ke dan ba za in kai ne ai in kaɗan za ka abin nan to amma tun da shi matacce ne kaga ba zai iya yin haka ba to shi sa za ka ɗan sa kai ka sa mai sai ka fitar wala yadkhulu al-ma famahu wala anfahu takabar ruwa ya shiga bakinsa da hancinsa thumma yughassal ra'sahu wa lihiyatahu sai a wanke gashinsa na kai da gemunsa kaga wanda ya fide habarsa kaman habar mace kaga akwai matsala ana ganewa kai kokari game da Allah ka da ni, ka rafi da Allah game da Allah kuma tinka haɓaka kamar na ya mace ba yana daga cikin lokacin da aka gaya wa Sheikh Saleh bin Uthaymeen kansa ne ke damunsa kuma za a mai wani allura an mai allurar sai aka ce mai gashinsa duk zai karkace sai uthman ya ce hada gemu na sai aka ce sai ce a ina so in haɗu da Allah da gemu ina so in ga ubangiji na da gemu ba na so in je lahira ba gemu na haƙura ana son wannan medication din kaga mu ne yace ai la yukallifu Allahu nafsan ne <laughs> ta kawo maka tawilat ko kuma sai rasu ya ce ina son gaba da Allah da gemu ana so in je gaban Allah ba gemu a fuska kuna ka kyale mu kaga da tijayen sittin saba'in tamanin a ji tsoron Allah a barki an gane saboda kowane lokaci za ka iya zuwa mutum ka zo kai ma yaro ka yi tunanin cewa yi sauranta, za ka iya zuwa anytime za ka iya mutuwa ka yi ƙoƙari ka bar wannan gemu saboda ibada ce haɗe da ubangijinka da gemu ana ganewa to shi ne malam ya ce da gemunsa ya ce sun ma yi rassar ra'asa huwa lihiyata hu kiragwati sidirin da wannan sidirin ɗin ganyen magaryen da aka daka ba akwai faunan shi ba in an sa ba ya raka gan shi yana kumfa ba Ya ce in ya sa sai ya shashafa gemun kaga mai gemu ana shashafa kaga malam bai yake balarabe ne yana magana au sabun ko kuma da sabulu in babu sidin sai ka samu sabulu mai kamshi a nemo sabulu mai kamshi an gane sai a sa mai a mai wanka da shi ta yadda zai dinga kamshi saboda zai ji haɗu da wa Allah kuma akwai mala'iku munkarun da nakirun za su zo su mai tambaya kaga duk wannan tattali ne ake yi zai je haɗu da Allah amma mutum baya wannan tunanin ana ganewa saboda yanayin lokaci ba za mu samu dama mu karanta wannan ba wanda ya kamata mu karanta shi zuwa ƙarshe mu yi haƙuri wannan shi ne karatunmu na ƙarshe amma dai lokacin ne muke tunani a yana da yawa yana da yawa za mu haƙura mu tsaya a nan don Allah ya raya mu insha Allah bayan azumi kuma sai mu ɗaura daga inda muka kwana kuma mai jira ta ɗauke mu to wani zai zo ya ɗaura daga inda muka kwana a nan ya kamata mu da sa'aya in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu za mu tattata a cikin karatunmu kafin ladan ya kira sallah wa alaikum salam na? yi wa mamaci wanka na a ga sunan mai mana ya ce za a lullube ba za a bari al'auransa ya bayyana ba sai shi sa ya ce za a sa zani daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa kaga al'auran da namiji kenan ko saboda haka a rufe ba wanda zai gani hatta masu wankan baya halatta su kalli al'auransa sai dai in matansa ne za su yi mai wanka ku babu laifi amma wanda ba wannan ba ku baya kallon al'auransa shi sa dole za a rufe ana ganewa Allah ya sa mu dace a cikin wankan ai akwai wanka da sabulu wanka na farko da ruwa ne wanka na biyu da sabulu to me yasa za a fara da wancan an gane wanka na biyu da sabulu wanka eh a ba na farko bane wankan farko ana yi wanka ne kamar wankan janaba ah shi ai shine dalilin da yasa aka fara wanke najasa abin a fara wankan za a iya wanke na najasan kafin a fara wanka amma ka zo na gane yanzu an samu na najasa za a iya sa sabulun a wanke na najasan in an gama sannan a zo a fara wanka wannan babu laifi an gane ko kuma jini haka wani wani ka ga ana yi jini na ta zuwa wani jini na ta zuwa saboda kila ya yi aksinan ne ko makamancin haka wani bawan Allah da ya rasu nan din shi ya fita ga baki daya kafasa wannan takari ya rabe biyu sannan ga kan ya fashe nan muka mai wanka sai da nai sati biyu abin na yawo a kwakwalwa na ina tafiya kawai abin da ke kallo wannan dan adam fa kenan lafiya lau ya fita kawai kenan aka kawo gawansa haka dan adam yake ba ka san ranar tafiyar ka ba yanzu ne ko an jima ba wanda ya sani shi sa kawai abin da ake so ko da yaushe mutum ya kasance yana shiri kuma ya zama na cewa ba ka da matsala tsakaninka da Allah ka tabbatar ba ka da matsala ka da Allah sannan abu na biyu tabbatar ka mutu ba ka da matsala da mutane gara a ce kai ake cuta da a ce kai ne ke cutar ana ganewa Allah ya samu dace na'am eh a eh. a'a yanzu misali an sa zani haka kaga in za a sa ta kasa ne za a sa wani eh, ruwan kaga su masu rike da zanin suna kuma za ka sa hannun eh sai a zuba ana wankewa in akwai tiyo kawai za a sa ne ana karfata shi shi din yana wankewa ba an can masu rike da zanin suna e yawa abinda ake yi ke an gane? Mhm. wa alaikum ba ka zo satin da ya gabata ba mace mata ke musu wanka sai dai in miji ne zai yi wa matarsa an gane? mace mata ke musu maza maza ke musu miji zai yi wa mata mata za ta yi wa miji sai dai in yayi wasiya an gane yawa ka fahimta yawa Allah ya sa dace abinda muka karanta daidai mana roƙon Allah ya karɓa mana za mu dakatar da wannan karatu sai bayan azumi saboda sati zai zagayo mun fara karatun azumi ana ganewa inda yau muna takwas tun sati ya zagayo kaga mun kai wajen kwana goma sha sha biyar kenan mu kuma muna karatun azumi a dan wannan tsakani saboda haka za mu dakatar da wannan karatu sai in Allah ya raya mu bayan azumi da kwana goma za mu dawo mu ci gaba da karatunmu in sha Allah Allah muke roko ya sa mu ga watan ramalana cikin imani da ƙoshin lafiya da za mu nemi yardansa da shi kuma ya karɓa mana ibadunmu isa ya zama dalilin tsiranmu duniya da lahira akwai a wantanmu yaron dr abakar sani ya kwanta asibiti jiya ko da yake ɗazu an sallamo shi daga asibiti muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya zama kafara a gare sa dukkan al'ummar musulmi da suke kwance a gida ko asibiti ba lafiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya ya sa ya zama kafara a gare su mu kuma da Allah ya ara mana lafiyar muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon ribatan wannan lokaci don neman yardansa kowa a cikin mu yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah muke roko ya sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa gabaki daya akwai kuma abin da yake jin tsoronsa na sharri muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri Allah muke roƙo wanda ya jarace su a cikin mu da ƴaƴa kan gararru ya shirya musu da su mazansu da matansu mu kuma muna roƙon su ya azabta mu da 'ya'ya na gari wanda za su zama fitilu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka jarabce su a cikin mu da ba sun saka Allah muke roko ya yayi musu ya musu buɗi ta inda ba su taba tsammani ba ya ba su ikon sauke wannan nauyi na bashi da kansu mu kuma muna roƙon sa duk yadda zamani ya cika sadar rayuwa kare haramta mana abin da zamu dauka yin iyalan mu da shi mu taimaka wa iyayen mu mu taimaka wa ƴan uwan mu mu taimaka wa dangin mu mu abokanmu, wa abokan mu mu taimaka wa makwabtan mu mu taimaka wa dukkan wanda ke da haƙƙi daga cikin musulmi akan mu akwai isa hamza ya yi hatsari ranar juma'a da ta wuce yana ɗan fama da ciwo a kafansa da abin dinsa ba baya iya fitowa shi ma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa ya zama masa kafara ya sa ya zama masa kafara wanda ya gina wannan masallaci sadaukar da shi ga al'umma ina roƙon Allah ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa yadda Allah ya bashi arziki ya bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin sa hidima muna roƙon sa mana fatahin arzikin da zamu yi wa addinin sa hidima kwatan kwacin wanda ya koke da nasa da mu shi muna roƙon Allah ya karba mana a madadin ibada ya sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira mu da masu kallon mu da sauraro muna roƙon Allah duk lokacin da mutum mu tazo ya ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙon sa ya sa fitausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk